This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kuma ana iya kama mu kai tsaye ta hanyar na'urar kwamfuta akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau laraba ɗaya ga watan afrilu da fatan an wayi gari lafiya Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawaniyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sarfil ba mu kanu labarai. To Ladan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC a hukunce ta ayyana janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Asabar. sai kuma hukumar kula da jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla yara 62 aka kashe aka kuma jiwa wasu talatin rauni a ƙasar yemen cikin satin da ya shige za ku ji zamu ji cewa jami'an amurka sun ce an sami isasshen ci gaba a tattaunawar shirin nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya su shida da yasa aka ƙara wa'adin tattaunawar zuwa yau laraba to madalla kanun labaran kenan bayan kun cika kun labaran duniya za ku cewa shugaban hukumar zaɓe farfesa a tahir jiga ya bayyana sakamakon zaɓen wanda ya sa janar muhammadu buhari ne ya lashe tahiru muhammadu jiga hereby certify one that i was a returning officer for the presidential election held on the 28th day of march 2015 haka kuma za ku ji ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashe makwabta sun fara taya zaɓaɓɓen shugaban najeriya murna mun san juna alhamdulillah ƙwarar da gaske ina ganin ko mutum ne wanda za mu ya aiki tare yadda za mu samu kasashenmu su ci gaba ƙasar najeriya an kun biyo mu za ku ji kowane shugaba ne shi ko mai alfarma sarkin musulmi ya yaba wa shugaba johnson ne na nuna da tako it's a very good uh, gesture from the president because it's what he had been telling us in all the meetings have had with him. Ya wannan babban karimci ne shugaban kasa ya nuna. Sa'ilin nan Mahmud Lalo da yake rike wa sahabu Imam Aliyu shirin sa na demokradiyya a yau. Zai shigo da shirin na demokradiyya a yau amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC a hukumance ta ayyana jarar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi ranar asabar ya kada shugaba goodluck jonathan hukumar zaben da ta tabbatar da sakamakon zaben a safiyar yau laraba tsohon shugaban mulkin soja janar muhammadu buhari na jam'iyyar adawa ta apc ya samu nasara kan shugaba jonathan na jam'iyyar pdp da fiye da ƙuri'u miliyan uku shugaban hukumar zaben a tahir jega ya ce ya samu ƙuri'u miliyan goma sha biyar da dubu ɗari hudu shi kuma shugaba jonathan ya samu ƙuri'u miliyan goma sha biyu da dubu ɗari tara a jiya talata da dare ya fito fili ya yarda da yadda sakamakon zaben zai kasance shugaba goodluck jonathan ya yarda ya sha kai ya kuma gode wa 'yan najeriya saboda damar da suka bashi na yi musu shugabanci shugaba jonathan ya ce ya cika alkawarin da yi na tabbatar da an yi zaɓe mai sahihanci ya kuma faɗa cewar duk wanda bai yarda da sakamakon zaben ba to ya bi dokar da kundin tsarin mulki ta tanada domin kalubalantar zaben a kotu domin ya ce babu wani burin wanda zai sa ɗan najeriya ya rasa ransa jam'iyyar pdp ta um, jam'iyyar pdp ta shugabanci najeriya har na tsawon shekaru goma sha shida muna da ƙarin bayani kan zaben bayan labaran duniya hukumar kula da jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya da ce akalla yara 62 ne aka kashe kana aka jima wasu 30 rauni a kasar yemen cikin satin da ta shige shugaban hukumar na kasar ta yemen julian hannes ta faɗa jiya talata cewa yara a kasar yemen suna matukar buƙatar kariya hukumar ta bayyana cewa yaran suna cikin matsanancin damuwa musamman akan abin da ya shafi karancin abinci fada ya sake ya ƙara tsananta a ƙasar ta yemen tun lokacin da sojojin saman da saudi arabia ke jagoranci a ƙarshen mako suka ƙara ƙaimi wajen daƙile 'yan tawayen shi'a da ake kira huti ƙara shigowa cikin ƙasar haka shi ma sakataren na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗa jiya cewa ya damu matuƙa ainun da rahotannin da ke cewa fararen hula na mutuwa sakamakon wannan faɗin da ake yi a ƙasar ta yemen wanda kuma ya haifar da raba mutane da yawansu da muhallinsu labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka jami'an amurka sun ce an samu isasshen ci gaba a tattaunawar shirin nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya su shida da ya sa aka ƙara wa'adin tattaunawar zuwa yau laraba mashawartan sun yi ƙoƙarin kammala yarjejeniyar farko a kan shirin nukiliyar iran kafin daren jiya talata a garin lausanne da ke ƙasar switzerland amma har yanzu ba a cimma buri ba saboda saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin akan daladan jaddawalin yarjejeniyar a safiyar jiya talata ne ɗaya daga cikin mashawartan iran hamid badinejad ya ce jami'an ƙasar iran za su ci gaba da zaman tattaunawar har sai an samu daidaito kan sharuɗan yarjejeniyar amma har yanzu akwai bambance-bambance akan wasu batutuwa da suka hada da takaita binciken hanyoyin inganta sinadarin uranium da kuma iya lokacin da za a iya amfani da yarjejeniyar da sauran ɗage takunkuman tattalin arzikin da aka sawa ƙasar iran ba tare da keta ƙa'idodin yarjejeniyar ba wakilai dai da ke tattaunawa a birnin lausanne na ƙasar switzerland sun yi kusan mako guda suna ƙoƙarin magance cewar da aka samu tun jiya ana ci gaba da fada a tsakiyar muhimmin birnin iraki duk da cewa da prime minister haida abdi ya bayyana cewa sojojin kasar sun yi nasara domin sun karbe ikon babban birnin kasar daga hannun 'yan tawayen mr abdi ya bayyana a yanar gizonsa na twitter cewa birnin na tikrit ya zama mai yanci kana yana taya sojojin kasar munna su da waɗanda suka taimaka musu domin kafa wannan tarihi haka kuma ya bayyana a wata sanarwa ta daban inda ya ce jami'an tsaro sun 'yantar da kudu da ta yammacin kasar na tigrit kana suna nausawa cikin domin samun kame ikon birnin gaba ɗayansa ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar abdul abari zabari ya shaidawa murya amurka cewa sojojin iraki sun samu nasarar kame muhimman wurare a birnin na tigrit kana arewacin iraki yana ƙarƙashin sojojin na iraki a halin yanzu jiya talata aka kawo ƙarshen garkuwar yini guda a ƙasar Turkiyya, ko mutanen biyu da suka sace mutumin da suke garkuwa da shi da shi kanshi waɗanda aka yi garkuwar da shi duk sun mutu jami'in mai gabatar da ƙara na ƙasar Turkiyya hamed salim kiraz shi ne ya rasa ransa a lokacin da ake masa tiyatar ciwon da ya samu daga harbin bindiga wakilan wata haramtacciyar kungiyar juyin juya hali ta revolutionary people liberation guda biyu suka tsare kiras a ofishin da ke istanbul a safiyar jiya talata sun buƙaci 'yan sanda da sauran mutanen da suka ɗora wa alhakin mutuwar wani matashi ɗan shekaru goma sha biyar da su amsa laifinsu domin a fara yi musu shari'a 'yan sandan dai sun kutsa ofishin lauyan ne a lokacin da suka ji ƙaran harbin bindiga sun yi sa'o'i shida suna ƙoƙarin ganin an sako kiras kasar turkiya da kungiyar tarayyar turai da amurka suna daukar kungiyar ta leftist a matsayin kungiyar 'yan ta'adda labaran duniya ke kuka saurara. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed ya kasa ya tsare wurin da aka bayyana sakamakon zaben kuma na tattauna da shi Ibrahim din kamar haka. Wato dama abin da ake tsammani ne ya zo ya faru abin da aka jima tun jiya ake ta batun cewa zai faru wato ayyana Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaman mutumin da ya zamo zababben shugaban najeriya kwance shugaba mai jiran gado a shi shugaban hukumar zaɓe da tayar jiga ya ayyana muhammadu buhari a zaman wanda ya lashe wannan zaɓe da ƙuri'u miliyan goma sha biyar har da dubu ɗari hudu da wani abu yayin da mai bi masa wato shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp kuma wanda shine shugaba mai ci ya samu ƙuri'u miliyan goma sha biyu da ɗari takwas da wani abu to kuma ka san wani babban abin sha'awa shine a bayan da ya bayyana cewa tun ma kafin a ayyana shi muhammadu buhari a zaman wanda ya lashe wannan zaɓe shugaba gullak jonathan ya ɗauki waya ya buga ma janar buhari yana taya shi murnar samun nasara a wannan zaɓe sannan kuma ya fitar da sanarwa ta talabijin wanda aka yada duk ƙasa bayan da aka bayyana sakamakon inda yake sake taya buhari murnar lashe wannan zaɓe sannan yana faɗin cewa wannan wato abu ne na ƙasa shi dai zai ci gaba da iyaka bakin ƙoƙarinsa har zuwa lokacin da wa'adinsa zai ƙare ran ashirin da tara ga watan mayu sannan kuma ya bayyana godiyansa ga 'yan najeriya da suka jefa masa kuri'a da ma waɗanda ba su jefa masa kuri'a ba da sauran jam'iyyarsu ta pdp kaya su 'yan jam'iyyar pdp suka ɗauki wannan sakamakon duk da yake cewa shi ainihin wanda ya takaran ya kira wanda ya kashe shi ya mai ya taya shi murna ya su 'yan jam'iyya suka ɗauki wannan sakamakon to da alama cewa dai har yanzu da sauran rina a kaba tun da wakilin jam'iyyar pdp din bai rattaba hannun shi akan wannan sakamakon zaɓe ba lokacin da aka kira 'yan jam'iyyu wakilansu suna zuwa suna sanya hannu da aka kira shi da ya zo kawai sai ya ce musu shi dai ya gani amma ba zai sanya hannunsa a kai ba kuma lokacin da ake tambayansa 'yan jarida suke masa tambaya lokacin da zai fita abin da yake faɗi shine cewa suna iya ƙalubalantar wannan sakamakon zaɓe a kotu don haka bai sa hannunsa a kai ba saboda suna da kuka game da sakamakon zaben. To Malam Iro mun gode. A can jamhuriyar Nijar kuma shugaban Muhammadu Isu ne ya ce zababben shugaban Najeriya munna wato Janar Muhammadu Buhari a hirar da suka yi da Aliyu Mustapha Sakwato. Alhamdulillahi abin da ya faru a Najeriya mun shi daɗin shi kurai da gaske da yake yau an samu an yi wannan zaɓen an ƙare shi lafiya ba tare da an yi wani fitina ba wani tashin hankali wani kashe-kashen juna kuma ina ganin abokin kokowar General Buhari ya ma kira shi ya mishi barka da lashe wannan zaɓe kenan alhamdulillahi ka san tsakanin niger nigeria kamar hassan da hussein ne da yake yau an samu wannan sakamako mai kyau to a niger kowa da kowa birni da ƙauye na murna Allah ya rika Allah ya sa wannan kwanciyar hankali eh, ya ɗaure a cikin ƙasar Najeriya. Wata cuɗanya da Janar Buhari ka taɓa da shi? Eh, mun san juna, mun san juna alhamdulillah kwarai da gaske ina ganin ko mutum ne wanda za mu ya aiki tare yadda za mu samu kasashenmu su ci gaba kasar najeriya kasar nigeria su ci gaba har da yake muna da kungiyoyi mm. waɗanda muna cikin su kamar ecos da sauransu to akwai eh, eh, guri da yawa da muke ɗauke da shi wanda muke gani in allah yarda za a samu eh, gabatar da su kuma domin ci gaban kasashenmu guda biyu wanne ne kake ganin babban muhimmin aikin da ke gaban shi a yanzu abin da ke gani eh, eh, shi ne harkar tsaro harkar kokowa da boko haram harka ce da ta tada mana hankali kwarai da gaske kuma da ta shafi ba kasar najeriya ba kurum ta shafi cameroon ta shafi kasar chad ta shafi kasar niger ina gani za mu ɗaukar matakai na gaugawa da shi yadda za a samu a murkushe eh, boko haram a duka cikin waɗannan ƙasashen tsarin da kuka da shi shugaba mai barin gado jonathan za ku ci gaba da shi ko za ku sake zama yanzu da shi za mu ci gaba da wannan tsari domin ka sani mun girka kungiya da aka ce ma a faranshi eh, fmm first mixed eh, multinational wadda a cikinta akwai kasar benin akwai kasar cameroon akwai kasar nigeria akwai kasar chadi da kasar niger wannan kungiya ya kamata ta yaƙi boko haram kuma kungiya ce da kungiyar haɗin ƙasashen afirka ta girka kuma muna jiran eh, eh, matakan da eh, majalisar ɗaukin duniya ya ta ɗauka domin ta kawo goyon baya bisa ga wannan mataki da muka ɗauka na girka wannan runduna ta sojoji wadda kamata yaƙi boko haram kenan za mu ci gaba da wannan tsari da muka ɗauka da shi general buhari da mun ka ɗauka lokacin jonathan za mu ci gaba da aiki da shi muna fata allah ya ba mu sa'a za mu dawo kan magana boko haram amma me ra'ayin ka game da shi jonathan ɗan shekarun da yana mulki da kuma ni za ka tuna game da shi da cuɗanya da kuka a kasan eh, tsakanin makwabci da makwabci <laughs> bai kamata ba eh, a yi wasu ganganu hakan nan alhamdulillahi eh, na samu hulɗar kirki da shi to gashi yau allah ya sa a najeriya an yi zaɓe Eh, kuma wanda ya ci zaɓe eh, za ni neman aiki da shi yadda kuma kamata sosai da sosai eh, za mu girka zumunci tsakaninmu kuma za mu yi makasashenmu aiki yadda za a samu matsaloli da jama'a ƙasarmu suka fuskanta mu samu magance su. Shugaban ƙasar Nijar kenan Muhammad Yusuf da a tattaunawa su da Aliyu mustafan Sokoto. Shi ko mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sada Abubakar na uku ya yaba wa shugaba Jonathan ne na nuna halin da tako Murtala Faruk Sanina gare ka. A wata hira da wani gidan talabijin na Najeriya, mai martaba sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ya ce hakika shugaba Goodluck Jonathan ya tsaye da gemu ga maganarsa inda ya yi ta alkawarin goyon bayan sahihin zaɓe da zai tabbatar da zaman lumana a Najeriya tare da ƙoƙarin kaucewa zub da jini. It's a very good uh, gesture from the president because it's what he had been telling us ya ce wannan babban karimci ne shugaban ƙasa ya nuna domin irin abin da yake ta faɗa mana zan iya tunawa a haɗuwar mu ta ƙarshe shugaban ya jaddada alkawarin tabbatar da matsayarsa kuma gashi a yanzu ya bayyana a fili ta hanyar rungumar kaddara tare da miƙa al'amari da nasara ga wanda ya lashe zaben general buhari ina ganin wannan babbar darasi ne a gare mu to kowane irin tasiri ne sarkin musulmin kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a najeriya yake ganin wannan mataki na shugaban kasa jonathan zai harfar ya ce ina ganin hakan zai sa duniya ta fahimci cewa a yanzu mun taka turbar iya demokuraɗiyya kuma akwai buƙatar mu ƙara gina ta ina ganin wannan halayya da shugaban ƙasa ya nuna alama ce ta ci gaban demokuraɗiyyar ƙasar nan kuma na yi amannar cewa najeriya za ta amfana da hakan da ya juya a kan gudanar da zaben kuwa alhaji muhammadu sa'ad abubakar ya bayyana cewa najeriya ta taba gudanar da zaben da ya yi nasara ba kamar sa ya ce hakika an gudanar da zaben cikin lumana a mafi yawan sassan kasar kuma na ga yadda masu zaɓe da ma jami'an zaɓe suka nuna halin dattako don haka muna godiya ga ubangiji kuma ina ganin wannan shine zaɓe mafi sahihanci da aka taɓa gudanarwa a ƙasar nan kuma kwanciyar hankalin da muke ciki 'yan najeriya ne silarsa wannan dai shine karo na farko tun dawowar demokuraɗiyya a najeriya a shekara ta 1999 da wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya rungumi ƙaddarar faɗuwa zaɓe har ma ya taya wanda ya kada shi murna abinda masu sharhi akan lamura ke ganin kan iya haifar da farin jini ga shugaban mai barin gado daga cikin ƙasar da ma wajenta murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria an gaishe ka murtala kada a shagala ana tare da sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc ne kuma yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti goma sha takwas mahmud lalo zai shigo da shirin demokradiyya a yau wanda yake kama wa sahabu imam demokradiyya a yau jama'a masu mu barkanmu da warhaka tare da fatan an gudanar da zaɓe lafiya mahmud lalo ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a karan farko bisa dalilin kasancewar madugun shirin sahaba imam aliyu ya ɗauki wani ɗan gajeren hutu a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kwatsam kafin a faɗi ƙarshen sakamakon. Reverend Jonathan has always maintained a point. E wato abu ne wanda ba mu taɓa gani a ƙasan nan ba. Abin da zan ce da farko dai muna gode ma Allah. to miliyoyin 'yan najeriya sun kwana suna murna bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec ta bayyana ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta apc wato janar muhammadu buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata al'ummar duniya baki ɗaya ba ma a afirka ba sun taya 'yan najeriya murnar kammala wannan zaɓe cikin lumana tare da bayyana abin da al'ummar ƙasar suka zaɓa wannan dai shine karan farko a tarihin wannan ƙasa wadda ta fi yawan al'umma a nahiyar afirka da aka taɓa samun jam'iyyar adawa ta karɓe ragaman mulki daga jam'iyya mai ci to sai dai wani abu da ya ja hankulan mutane da dama shine yadda shugaban najeriya mai ci goodluck jonathan ya kira janar muhammadu buhari ya taya shi munna gabanin ma a kammala kirga ƙuri'un to na tambayi malam abubakar sufiyanu sa'idu al sadiq mai fashin baki kan batutuwan da suka shafi siyasa shin koya suke kallon wannan taimunna da shugaba jonathan ya yi wa buhari abu da shugaba jonathan ya dauka wani abu ne da yake gaskiya ana iya cewa bako ne a harkar siyasar afirka domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa aka bayyana tsoro cewa watakila wannan zaɓe zai kasance shi ya fi kowanne sarƙaƙiya a tarihin najeriya to amma abin mamaki kwatsam kafin a faɗi ƙarshen sakamakon hasali ma dai akwai jihar borno ba a kawo sakamakon ta ba kwatsam sai ga shugaba jonathan ya buga wa janar muhammadu buhari waya yana taya shi murna domin a cewarsa janar muhammadu buhari ya riga ya yi nasara kuma shine sabon shugaban najeriya da idan allah ya a za a rantsar nan da watanni biyu masu zuwa in allah ta mu da ya ɗauki wannan mataki gaskiya ina ganin abin da kawai ya zubar da kamar rabin laifuffukan da ya yi wa 'yan najeriya wannan matsayi da ya ɗauka yau ya sa yanzu ya mai da kansa ɗaya daga cikin dattawa na najeriya ba ma najeriya ba har ƙasar afirka gaba ɗaya ƙasashen afirka gaba ɗaya domin wannan matsayi da ya ɗauka ya sa yanzu yana da bakin da idan wani shugaba a wata ƙasa ko a najeriya ne ko a wajen najeriya aka yi zaɓe ana ganin alaman bayya so ya zai ɗauko zai ɗauki matakin tsawata masa kamar yadda shi ma shugaba obasanjo ya tsawata masa kwanan nan da kamar su tabo umbeki da sauran su tsofin shugabannin kasa saboda haka yanzu wannan mataki da dauka ya mai da kansa da tijo kuma ina ganin tun da yana da karancin shekaru in allah ya masa tsawon rai watakila zai fi duk sauran tsofin shugabannin da muke da su a najeriya cin moriyar wannan matsayi da ya dauka. idan ka kalli wannan taimun na da yi da ga janar muhammadu buhari ka kalli kuma a ɗaya bangaren yadda wato wasu suke nuna alamun muddin bai ci wannan zaɓe ba za a tada hankali ya kake ya za ka kwatanta wannan batu nasu da wannan mataki da shi jonathan ya ɗauka na taya muhammadu buhari murna eh to waɗanda za su yi dama 'yan siyasa da kake ganin su duk inda kaga an yi fitina ban ce duka ba amma mafi yawa su matsayin da sukan ɗauka ne yakan saka magoya bayan su su ɗauki mataki wani lokaci su suke sa 'yan siyasa yaran su su yi gore. wani lokaci kuma rashin tsawatawa ne yake sawa yaran nasu su gore duk inda ka ga dan siyasa magoya bayansa suke to magoya bayansa nan suna goyon bayansa suna kuma jin maganarsa saboda haka idan ka ga sun yi kone-kone da kashe-kashe ya Allah ko shi ne yake su yi ko kuma suna yi bai tsawata musu ba amma yanzu tun da shi shugaba jonathan da shugaba muhammadu buhari duka sun fito kafin zaben nan sun yi ta nanatawa cewa wannan fa ba abun a mutu bane. To wannan zaɓe na Najeriya dai ya fuskanci kalubale da dama kama daga abin da ya shafi matsalar tsaro da zafafan kalaman da aka yi amfani da su wajen yakin neman zaɓe zuwa abubuwa da suka shafi ɗage shi zaben daga ainihin ranar 14 ga watan Fabrairu. kamar yadda aka tsara shi da kuma matsalar na'urar tantance masu zaɓe da wasu hararen da aka kai a ranar zaben. haka kuma akwai matakan da gwamnati suka yi ta ɗauka da wasu ke ganin yunkuri ne na ƙin gudanar da zaben lamarin da ya sa ƙasashen duniya da masu faɗa a ji suka yi ca a kan najeriya wajen ja mata kunne na tabbatar da cewa an gudanar da shi wannan zaɓe kuma mai inganci ganin irin matakin da shugaba jonathan ya ɗauka ne tsohon shugaban ƙasar abdulsalam abubakar ya jagoranci wata tabaga domin su jinjina mai President Jonathan has always maintained a point. that the blood of Nigeria is not worth his presidency. And by his action, he has proved that. janar abdulsalami abubakar kenan tsohon shugaban kasar najeriya kuma shugaban kwamitin sulhu na kasa da yake tattaunawa da manema labaru a abuja bayan da suka ziyarci shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan inda yake cewa shugaba jonathan ya nuna dattijo ne wanda ya san ya kamata da kuma rika amanar kasa inda ya ba da tabbacin cewa tuni ya kira shugaban kasa mai jiran gado wato janar muhammadu buhari tun ma kafin hukumar zaɓe ta najeriya ta ba da sakamakon cewa shine ya lashe zaɓen. Uh, mr president has called him at about 5.15 and congratulated him and conceded defeat. Tuwari laye wakilin Umar Faruk Musa ya tuntubi shugaban cibiyar tabbatar da demokradiyya a Najeriya Dr. Jibrin Ibrahim wanda ya je da cewa lallai shugaba Jonathan ya kafa tarihi. Eh, wato abu ne wanda ba mu taɓa gani a ƙasar nan ba. in ka duba zaɓe da aka yi tun daga 1964 zuwa 1983 dubu biyu da uku dubu biyu da bakwai dubu biyu da sha ɗaya duka wanda ya faɗi zaɓe bai taɓa yarda cewa ya faɗi ba balle ya kira wanda ya ci ya ga mai to ya yarda an bige shi kuma ya mai fatan alheri wato shi goodluck jonathan gaskiya ya nuna dattako kuma da an ɗauka ba zai hakan ba to dai hakan ya nuna wa duniya cewa shi mutum ne mai zurfin tunani sannan wani abun ba zata da ya faru yayin da ake gabatar da ƙuri'u a gaban shugaban hukumar zaɓe shine yadda wani jami'in pdp ya harzika ya kuma zargi farfesa jiga da yin san kai wannan lamari dai ya ji hankulan mutane da dama inda mutane suka yi ta allah wadai da lamarin to ganin an gudanar da zaben cikin lumana tare da nuna juriya da sanin ya kamata ya sa mutane da dama suka bayyana farin cikin su ciki har da waɗanda suka jinjina wa shugaba jonathan kan irin dattakun da ya nuna ga wasu daga cikin ra'ayoyin da wakilinmu na jihar lagos babangida ibrahim jibril ya tattaro mana ya suna malam ah, sunana ibrahim muhammad zakata ya za ce game da wannan nasara da eh, abin da zan ce da farko dai muna gode ma allah da ya nuna mana wannan rana ta ƙarshe wadda take ta farin ciki. a ah, it is okay now. As the Buhari enter now, everything must change. as I expect something to change. ki Nigeria change, everything change. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mun gode ma Allah, Ubangiji Allah kara mana nama daraja. Wannan kira da shi kan shi gudulo ma Buhari ya ci congratulations. Muna farin ciki da shi Ubangiji Allah ya taya Buhari riko Allah ya ƙara ɗauka masa daraja Allah ƙara ma'ana mai daraja kuma. To malami za ka ci gaba da wannan nasara. Assalamu alaikum suna na baban gida Sada Mani Dogara Katsina a cikin Lagos Sabo Yaba a gaskiya yau in akwai abun da ya wuce farin ciki muna cikin sa. Gaskiya za mu kasance masu farin ciki da jin daɗi gaba ɗaya. Saboda ka wannan gidan rediyo naku na Amerika mai albarka Ubangiji Allah ƙara ɗaukaka sa baki da. To bayan kammala wannan zaɓe cikin lumana da inganci koya ƙasashen duniya za su kalli Najeriya? Eh, yanzu eh, ƙasashen duniya za su ɗauki matsayi kyakkyawa a kan Najeriya cewa yanzu Najeriya ta ɗauki matakin da ya dace a matsayinta na babban yaya a Afirka darajanta zai ƙaru sai dai babban ƙalubalen da yake gaban shi sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Jan Muhammadu Buhari shine ya yi kokari ya cika alkawuran da ya dauka mutane na sa alkawuran da ya dauka mutane alkawura ne da suke da wahalan cikawa domin mulki ne na na yan siyasa yanzu zai yi ba mulkin soja da shi kadai zai zauna da wasu yan mutane goma ko ashirin su yanke hukunci ba a matsayinsu na jama'iyya ta apc su fitar da matsaya guda su duba daga cikin manya-manyan matsalolin da suka yi alkawuran za su warware a najeriya su zaɓi waɗanda suke da mahimmanci sosai su fara daga kansu domin matsalolin suna da yawan gaske wanda watakila shekaru hudu zai wahala a ce an samu an warware su. To masu aro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin sai wani mako idan Allah ya kai mu. To mu ma mun zo a shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice kuma gasar fil hashin gumel ya shirya domin kawo labarai a takaice. To hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC a hukumance ta ayyana jiran Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Asabar ya kada shugaba Goodluck Jonathan. Hukumar kula da jin daɗin yara Hukumar kula da jin daɗin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙalla yara 62 a kashe kana aka ji ma wasu 30 rauni a ƙasar Yemen cikin satin da ta shige. jami'an amurka sun ce an samu isasshen ci gaba a tattaunawar shirin nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya su shida da yasa aka ƙara wa'adin tattaunawar har zuwa yau laraba tun jiya ana ci gaba da fada a tsakiyar muhimman birnin iraki duk da cewar firaminista haidar albari ya bayyana cewa sojojin kasar sun yi nasara domin sun karbe ikon babban birnin kasar to ma da lasar filu da takaitattun labarin ne muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu sai anjima da hantsi za mu sake shigo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sarfilu dan mutanen gumel da ya taya gabatarwa da cd da ya haɗa muna sauti kuma ba da umarni sai injiniya mu na wannan lokacin wato injiniya zubairu ni ladan ibrahim awa ke cewa sai anjima mun sake dawowa da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.